This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 masu mu a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyya. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin gabatar da shirin a wannan la'asariya a gogonku ga kanun labarai. Jiya Asabar sojoji suka samu nasarar kwace garin Chibok daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram waɗanda suka mamaye garin a ranar Alhamis. Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa ta filla kan wani ba Amerika ma'aikacin agaji na jin kai a ƙasar Siriya. Ƙungiyar G20 kuma da ta kammala taron ƙoninta ta gabatar da wani shirin ƙara yawan ayyukan yi da kayayyakin da ake sarrafawa cikin shekaru biyar masu zuwa. To kanun labaran kenan. Harkar tsaro kada a mance ba harkar gwamnati kaɗai ba ce. Yanzu Amurka idan wani mutum ma kawai ya ji an fasa windo don wani ko bai san shi ba kuma kuma shi ne mai gidan ba. Nan da zai kira na maman ya ce ga ya an ya ga suna suna kaza amma ka ga nan babu da irin wannan tsarin. Wani abu ne wanda sai mun diba shi da kyau gwamnan jihar katsina barista ibrahim shehu shema a bisa ga shawarar da jami'an tsaro suka bashi ya sa muna shida ma jama'a a daina yawo nan wurare kawai kama daga marraba har zuwa gombe kakakin gwamnan jihar adamawa fita elisha akaji grace alheri abdu za ta gabatar da shirin bishara da farko ga labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karanta a Jummai alli. Rundunar sojan Najeriya ta ce ta samu nasarar fatattakar 'yan yakin sa kan kungiyar Boko Haram daga garin Chibok, arewa maso gabashin Najeriya, inda a farkon wannan shekara aka sace fiye da 'yan mata ɗalibai 200. Jiya Asabar jami'an soja suka ce sojoji sun kwace garin daga hannun 'yan Boko Haram waɗanda suka mamaye garin a ranar Alhamis. a wannan shekara kungiyar boko haram ta mamaye wasu garuruwa a jihohin borno da adamawa da sunan za ta kafa daular musulmi rundun sojan najeriya da kungiyoyin taimakon jama'a sun samu nasarar kwato wasu yankuna ciki har da garin mubi da aka kwace daga hannun yan boko haram din a ranar alhamis an ci gaba da fafata duk da tsagaita buɗe wuta da gwamnatin najeriya ta ba da sanarwarta a ranar 17 ga watan oktoba a wani hoton bidiyo da ya gabatar malam sheko ya ce ba a kulla wata yarjejeniyar ta buɗe wuta ba kuma 'yan mata dalibai da ƙungiyar ta sace an musuluntar da su har ma an aurar da su a wani hoton bidiyo da aka sa a dandalin yanar gizo a yau lahadi 'yan yakin sa kan kungiyar isis sun yi ikirarin cewa sun filla kan wani ba amerika ma'aikacin agaji mai suna abdulrahman kasik mai magana da yan hukumar tsaro benedetta mihan ta ce jami'an leƙen asiri suna aikin tantance sahihancin hoton bidiyon da ya nuna wanda aka ce an filla kansa shi dai wannan mutumin ɗan shekara 26 da haihuwa tsohon soja watanni goma sha uku da suka shige aka sace shi a lokacin da yake gudanar da ayyukan taimako na jin kai a ƙasar siriya da yaƙi ɗaiɗaita iyalinsa sun faɗa cewa ya musulunta a lokacin da aka sace shi ya canza sunansa daga Peter. A kwanan nan Paula kasik 'yar uwar ba Amerikan da aka sace ta faɗawa Today wani shirin gidan talabijin na NBC cewa wasu 'yan makonni da suka shige an aiko wa ma an aiko mata da mijinta wani sako da aka ɗauka a kan faifai da muryar shi Peter ɗin wanda ya canza sunansa zuwa Abdulrahman yana faɗin cewa lokaci yana ƙure masa. mutane uku da aka fillaka kawunan su da aka nuna ta hoton bidiyo sun hada da wani dan jarida ba Amerika mai suna james foley da steven sutloff wani dan jarida ba amerika dan asalin isra'ila da kuma wani baturen ingila ma'aikacin agaji mai suna david hans shugabannin kasashe ashirin waɗanda tattalin arzikinsu ya fi bunƙasa sun gabatar da wani shirin inganta ko kuma bunƙasa yawan ayyukan yi da kayayyakin da kasashe suke sarrafa zuwa fiye da dala tiriliyan biyu cikin shekaru biyar masu zuwa ta hanyar zuba jarurruka da ƙara hanyoyin gudanar da harkokin kasuwanci babu tsangwama haka kuma shirin ya yi alkawarin haɗa kai wajen ɗaukar matakai akan canjin yanayi da goyon bayan ƙoƙarin magance bulla annobar ebola a afirka ta yamma a yayin da yake magana a yau lahadi a ƙarshen taron kolin ƙungiyar g20 a brisbane ƙasar australia Firaministan ƙasar Tony Abbott ya ce ƙasashe za su yi nazarin junansu domin bin diddigin ƙaddamar da alkawarin da suka yi na inganta bunƙasar harkoki. Shi kuma shugaba Barack Obama na Amurka ya faɗa wani ba wani taron 'yan jarida a ƙarshen taron ƙolin cewa ziyarar da ya kai yankin Asiya da Pacific mako ne da Amurka ta tabbatar da jagorancinta a harkokin yankin. Ya ce an samu ci gaba wajen ganin Amerika sun samu ƙarin ayyukan yi da ɗaukar matakan samun ci gaba wajen ceton rayuka ba ma a afirka ta yamma kurum ba har ma sauran yankunan duniya ƙungiyar g20 wadda take wakiltar kashi 85 daga cikin 100 na tattalin arzikin duniya tana fama da tafiyar hawainiyar bunƙasa tattalin arziki a china da japan da amurka da kuma turai wadda tattalin arzikinta ke dab da durƙushewa waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce kasashen duniya za su ci gaba da mai da ƙasar Rasha saniyar ware. Muddin shugaban Rasha ɗin Vladimir Putin ya ci gaba da keta dokoki da kuma yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da aka kula da nufin kawo ƙarshen rikici a ƙasar Ukraine. Yau Lahadi shugaba Obama ya wannan furucin a Brisbane ƙasar Australia a ƙarshen taron kolin ƙungiyar G20. Ya ce Rasha tana ɗanɗanawa daga takunkumin da aka aza mata. Yau Lahadi ne shi ma shugaba Putin ɗin ya fice daga Australia ba lokacin da ya shirya ba yana mai faɗin cewa yana buƙatar barci. A ganawar da suka yi Prime Minister Canada Stephen Harper ya faɗa wa shugaba Putin ɓalo-ɓalo cewa ya janye sojojinsa daga Ukraine. Mr. Putin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun Ria University cewa barin wurin taron da ya yi da wuri ba shi da nasaba da zaman tankiya a kan batun ukraine a wani labarin kuma jiya asabar gidan talabijin na rasha ya nuna wani hoton bidiyo da ya ce shaida ce cewa jirgin saman yakin kasar ukraine samfurin jet shine ya harbo jirgin saman fasinjan kasar malaysia mai lambar tafiya goma sha bakwai a sararin samaniyar gabashin kasar a watan yuli to amma kuma wasu kafofi a ukraine sun ce hoto bidiyon na bogi ne hukumomi dai sun kasa tabbatar da wanda ke da alhakin harbo jirgin da ya kashe dukkan fasinjoji mai tan da 98 wasu kasashen yammacin duniya sun zargi 'yan awaren ukraine da laifin aukuwar al'amarin yau lahadi ne kuma aka fara aikin kwashe ragudan jirgin saman fasinjan da aka kakkabo. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka jummai ali ta gabatar to madalla ganin ƙara samun tashe-tashen hankula a najeriya gwamnan jihar katsina barista ibrahim shehu shema ya yi kira ga 'yan najeriya su gane cewa harkar tsaro ba ta gwamnati ce kawai ba muddin har za a samu nasarar shawo kan fitintinu na farko ina son in jawo hankalin duka masu saurare da mu kama baki ɗaya cewa ba najeriya kaɗai take fuskantar hankalin tsaro mai tsanani ba irin wannan kusan duniya ce abu lalace baki ɗaya za ka iske a harkar tsaro ta taɓarɓare a misira musamman a nan afirka nahiyar afirka harkar tsaro ta taɓarɓare a mali harkar tsaro ta taɓarɓare a libya harkar tsaro ta taɓarɓare a northern nigeria to wannan abu matsala ce da duk shafi duniya baki ɗaya wa ya taɓa jin inda aka ce matasa sun hito sun yi zanga-zanga a ƙasa irin ta ingila amma shekarun baya ba daɗe ba an samu wannan ya faru to kaga duniya ce kwata-kwata abubuwa ke canja kwarai da gaske amma namu na najeriya wanda muka sani wanda ya shafe mu directly shi yana da nasabobi da dama kaga na farko akwai maganan poverty ana ta maganan poverty poverty poverty yes ba lallai bane shi kadai ne dalili don ai wasu kasashen sun Najeriya samun poverty amma ba su da rikici ko rashin zaman lafiya kamar Najeriya irin wanda muke gani yanzu to akwai kuma maganan shi kan shi rashin kyakkyawa fahimta na harkokin zamantakewa na al'umma sannan kuma akwai maganan wato ko in ce 'yan ta'adda wanda ba lalle bane 'yan najeriya ba 'yan najeriya ne abin da ake ce ma transborder criminals su ba su kan shigo akwai maganan drug abuse wato shaye-shaye da matasa ke yi wanda yakan jefa su cikin wurin yanayi suna abin da ba su san suna yin shi ba sannan akwai maganan shi kan shi a isassun kayan aiki ga jami'an tsaro da da training wato da da, da equipment nasu shi ma akwai buƙatar a mai da hankali kwarai akan wannan sannan akwai buƙatar wato kira kamar yadda najeriya ta kira ga kasashen duniya su zo su tallafa mata to tallafin ni ina ganin zai fi ma'ana a tallafa kan training da ba da kayan aiki ga jami'an tsaron mu to in an yi wannan ko shakka babu aka mai da hankali aka yi involving duk stakeholders daga eh, eh, sarakunan mu na gargajiya shugabannin addini shugabannin siyasa aka haɗa kai to shi ma wannan wani abu ne wanda za a iya ciwo kansa amma ya zama wajibi a najeriya mu tashi tsaye kwarai da gaske kan maganar tsaro kaga ka tsina cikin yadda allah ana samun gwargwadon iko ana samun zaman lafiya ah, don mutane ba su rasa abin yi ba gwargwadon iko ba iya cewa kowa da kowa dole gwamnati sai ta baki aikin yi zai yi ba bane ce a ingila gwamnati ba kowa da kowa take ba aiki ba a amerika gwamnatin amurka ba kowa ta dauka aiki ba duka kowa da a ce da america ta dauke shi aiki bai ba sana'an nan dai da na faɗi ita ce kuma sana'ar da muka gida ita wata noma da kiwo da kuma wannan sana'o'i na hannu ake kura na yara shi ya kamata mu fuskanta kuma in Allah ya so yarda a yi ta addu'a wannan masifu da Allah ya kawo Najeriya Allah ya yi mana su Allah ya kawo zaman lafiya kuma Allah ya kawo fahimta tsakanin al'umma ta Najeriya ka ambaci maganan ba su kayan aiki da sauransu akwai raɗaɗin cewa kuɗaɗe da ake warewa kana ji ba su wadatar ba misali a kwanakin baya akwai rahoton cewa cikin wata hudu an kashe biliyan ɗari da sittin kan harkar tsaron nan kuɗaɗen kana ji ba su wadatar ba ne ko dai ba amfani da su hanyoyi da suka kamata wajen biyan bukata biyu kuma shin ko jami'an tsaron nan sun gaza ne. to na farko dai su kuɗaɗe da ake ambato an ba su ko ba a ba su ba tunda ni ba jami'in gwamnatin tarayya bane ba ni iya baka fuci kan wannan ina ganin wanda yake cikin wannan harka shi zai iya cikakken bayani ba daidai ba ne ka kai magana abin da baka ka da full details na shi to secondly kuma sai maganan ko jami'an tsaro sun gaza jami'an tsaro ba su gaza ba suna iya kokarin su amma abin da ke da muhimmanci shine shi jami'an tsaro akwai abin da za a shimfiɗa wanda zai taimaka mashi ga aikin shi kuma harkar tsaro kada a mance ba harkar gwamnati kaɗai ba ce yanzu amurka idan wani ya mutum ma kawai ji an fasa window din wani galas din wani an fasa wani ya fasa ko bai san shi ba kuma kuma shi ne mai gidan ba nan da zai kira na yamma ya ce ga ya an ya ga suna suna karasa amma kaga nan babu da irin wannan tsarin wani abu ne wanda sai mun diba shi da kyau kuma sai mun tashi tsaye kan wayar da kan jama'a duk abin da ya jibanci abin da yake crime ne wato abin da ya jibanci eh, tabarbarewar harkar tsaro to ya kamata duk 'yan ƙasa su da ciki. barista ibrahim shehu shema gwamnan jihar katsina tattaunawa da muka da shi a watannin baya a jihar adamawa kuma inda ake ci gaba da fafata da yan bindiga gwamnatin jihar ta karyata jita-jitar cewa wai an umarci yan ƙato da gora da maharba su janye daga irin guduma da suke barwa a fagen daga da inda ake yaƙi da yan bindigar kakakin gwamnan jihar malam peter elisha wadda ya karyata jita ya kuma ba da haske kan abin da ke faruwa ana dan wasa jita-jita wanda a ba ta da matsayi kuma ba ta da tushe. Eh, abinda aka nuna ma shi gwamnan jihar Adamawa wanda kuma ya nam da shi shine aka ce wayannan wurare kamar tashi daga mamarraba zuwa gujen mu a e, sojoji suna amfani da na'urori sababbi wayanda suke da su. Ko da mutum yana zaune nan Yola ya san abin da ke faruwa a Gombe. Ko da yana Gombe ne ko yana Jabilamba ya san abin da zai marraba. Har ma shi gwamnan jihar Adamawa a bisa ga shawarar shawaran da jami'an tsaro suka ba shi ya sa muna shi da ma jama'a a daina yawo nan wurare kawai kama daga marraba har zuwa gombe ma'arba kuma ka san idan ba a kasance su ba in kana daga sama to idan an zauna na ga kamar mutane ne ke tafiya ba san ko su waye ba daga idan soja yana so ya yi amfani ba zai san ko kai maharbi ne ko kuwa na yan ta'adda ba to shi yasa aka ce a haɗu baya soja suna gaba in su abin da ya kamata wanda ba mu ne za mu faɗa ba don kasan harkar soja bai kamata ka faɗa mai su. ba kuma ba yadda za a yi eh, eh, mu ce ah, eh, joint billion task force za a ce za a taimaka musu da wani abu sannan ce ba za a taimaka ma mahar ba a'a. Shi da wannan batu ya ma biyo bayan kalaman da wasu kusoshin gwamnatin kasar ne ke yi na cewa za a bincike ayyukan da 'yan sa kan ke yi don gudun wuce gona da iri batun da ko ya ja martani daga bakunan wasu 'yan kasar wanda haka ne ma ya sa yanzu gwamnatin jihar adama ba da wata sanarwar cewa za ta ma ɗauki ɗimbin matasa a kowane yanki don kare garuruwansu kamar da kakakin gwamnatin jihar ya yi ƙarin haske. matasa fa kamar yadda aka yi a jihar borno joint abinan civilian task force that is joint civilian joint task force a wannan za a sami matasa amma kuma a dole ne sai an tattance su za a fara ne daga gujin masu jimilla daga wurin a isa gujin hakimi kuma ya tura ma shugabannin sarakunan gargajiya da nan za a kawo gwamnati ta du su wayannan amfanin su ne za su taimaka kamar da ake a jihar borno a kamar wuraren da 'yan tsada ba su shiga ba su za su tsare wannan wurin inda kuma aka riga aka shiga duk lokacin da soja sun kwace wurin su kuma za su taimaka domin sun fi sanin wa'anda ke wurin in akwai bako sun sai da za su tantance su kuma wannan za a yi ne da wayan da ke wurin yan garin yan kasa wayan da kuma wannan garin su ne to irin wayan nan ne to gwamnati ta yi za ta yi taimako za a ɗan taimaka da abin da za a dinga basu amma da sannan jami'an tsaro a ma soja da kanta. Mr. Pipe Elisha kenan kakakin gwamnatin jihar Adamawa su ma da maharban sun ce suna nan daram tare kuma da bayyana ne su na ci gaba da wannan aiki na tallafawa sojoji don kwato wasu wuraren da yanzu haka ma ke hannun yan Boko Haram. Mr. Yomaris ɗaya ne daga cikin jagororin maharban da yanzu haka ke fagen daga. mu mun akwai yadda mu muke namu to sai dai abu da wanda muna so mu gani kamar jikiya suna kokuta su taimako mu kamar babba abu da ke damu mu mun dauki motoci na gwamnati na farin kayan sun je sun ga wannan wuta nan suna kokon su gudu su baro mu a baya to amma yanzu sai gwamnati ta kokon ta dan ba mu abin da zamu dan taimaka da shi kuka da muka yi yanzu da shi da wannan na amma gwamnati a gwamnati arewa ya kamata su duba wannan abu yanzu yanzu ana ci gaba tura karin sojoji zuwa arewacin jihar Adamawa da akasarin sa yanzu haka ke hannu, yan Niga masu tada kir baya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na mura Amurka daga Yola a Najeriya Allah sai makaman yaki kai tallafi a Borno ina ke wana jallalla a tawassali da sunayenka ya ni ya rahimu kai tallafi ya maliku ya kudusu ya salamu ya mu'minu muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc da agogonmu ke cewa karfe goma da minti goma sha takwas ga grace alheri abdu da shirinmu na gaba. Mabiya Masu saurari Assalamu alaikum bar barkamu da sake saduwa da kowa shirin bishara. Wani batu da kasashe da suka ci gaba suke ƙara mai da hankali a kai shine batun yanci a fannonin rayuwa daban-daban. Reverend Dr. Umar Garba Dutse ya yi bayani kan wannan batu da kuma yadda zai iya taimakawa ga ci gaban ƙasa. Ina cikin godiya ga Allah domin ya bani zarafi in yi magana da ku a wannan kan magana da ake ce da ita yanci. Yanci wani abu ne mai daɗi ga kowanne ɗan adam ran da mutum ya rasa yancinsa to fa ya rasa komai a duniya wanda za a ce da shi abin jin daɗi amma shin menene kalman nan yanci yanci dai bisa ga fahimta ta shi ne ka samu daman yin walwala ta wajen zama da hulɗa da mutane ka samu walwala ta wajen magana ka samu walwala ta wajen kowanne irin abu da ya taso ya zamana ba a kunci kake ba. Na biyun sosai sosai akan yanci shine misali mabiya addinai daban-daban mutum ɗaya a cikin miliyon zai fito ya ce ni ga addini na kuma ya zamana ba abin da zai same shi. Ɗaya ma zai iya fitowa ya ce a cikin wasu miliyan waɗanda ba ban gaskiyarsu ɗaya ba zai iya ce ga addini na amma ba abin da zai same shi wannan yanci kenan misalin 'yanshi kenan sannan akwai 'yanshi a wurin aiki kana da dama ka yi wannan aiki akwai 'yanshi a wurin shiga motoshin haya ma akwai 'yanshi kamar misali a afirka ta kudu da akwai inda bakar fata bai isa ya je wurin taro na waɗannan mutane ba saboda haka muna cewa Allah ya sauwaƙe mana halaye na rashin yanci. Kuma abin da ke ƙarfafa rashin yanci shine rashin tsoron Allah. Idan kowa yana tsoron Allah yana sane cewa za ya koma ga Allah maɗaukaki mahalacinsa, kuma irin mutuwan da wancan da yake gani shine mai yanci din zai yi, shine wanda talaka zai yi, shine wanda sarki zai yi. ne kowane irin mutum zai yi saboda haka yankin nan babban magana ce saboda haka muna ga akwai sauran rina a kaba a waɗansu abubuwa da muke gudanawa da su a ƙasashenmu musamman na afirka akwai rashin janshi da yawa a kan abubuwa da dama don haka jama'a lokaci ya yi da za mu nemi janshi kuma mu same shi ta rayuwa ta yadda za a yi zamantakewa ta yadda za a zai kawo dankon zumunci don haka ina gani ya kamata ne jama'ar ƙasashe daban-daban musamman mu Najeriya arewacin Najeriya mu zamana mun gane cewa Allah ya ajiye mu a cikin yanki guda mai albarka don mu rungumi juna mu ƙaunashi juna inda za a gane Allah ba mai tara ba ne yana da yana ba da ƙyanshi ga kowa gashi suna na Reverend Umar Garba Dutse idan na yi makwabci da wani wanda ba Kirista ba ne in Allah ya zo yin ruwa zai ya yi mana gabaki ɗaya ba zai ware gona ta ba don ni Kirista ne ba zai ware gonar wani don shi alhaji ne ba a'a sai ya zubo mana da albarkunsa ga baki ɗaya to ya kamata mu rungumi ƙaunar juna da yanci ga baki ɗaya wannan shi zai ba mu yanci na gari na gaskiya ba yanci irin na takardu da ake sawa da surutai da ake yi ba amma na gaskiya saboda idan mun bar wannan tushe din ba za mu iya kafa wani sabon tushe ba saboda haka ina mai roƙo ga dukkan jama'a su zama masu fahimta ran da Allah ya baka ɗaya ne wancan ma rai da Allah ya bashi ɗaya ne to ka gan shi da mutunci ka gan shi yana da yancinsa kada a taka yancinsa akwai wurare da ake taka yanci da yawa a kotuna ana yi a police station ana yi a wurare daban-daban ana taka yancin yan adam Don haka lokaci ya yi musamman mu da muke malaman addinai daban-daban mu fito mu dinga faɗakar da mutane duk fa aya ta ce abin da ka shuka shi za ka girba idan ka kuskura ka danna yancin wani to kai ma fa za ka girbi wannan danniyar wata rana in baka girba a duniya ba za ka girba a lahira to Allah ya sauwake Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da muke magana a kansa. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan makon sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Reverend Dr. Umar Garba Dutse da kuma tafera tafera da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari kauna Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta imel. Sakon Baffa Haruna Bajoga na cewa kai jama'a wani abu sai ƙasashenmu na Afirka. Wai yaya za a ce shugaba da bai taɓuka abin a zo a gani ba ga talakawa, amma kuma sai ya dage ala tilas sai ya ci gaba da mulkin jama'a? Don haka ya kamata duk shugabannin da idan wa'adinsa ya ƙare, ya ba da wuri wani shi ma ya jarraba, ta hakan ne za mu samu rashin tashin hankali da rudani a cikin ƙasa. Ta gaba ta fito ne daga hannun malama Aisha matar Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe. Tana cewa salam muryar Amurka tabbas wannan tashe-tashen hankula da ke faruwa a jihohinmu na arewacin Najeriya da walakin wai goro a miya. Amma Allah yana ba mai gaskiya da gashe ina ƙara addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. in ji malama Aisha matar Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe. Shi kuma malam ango malamin makaranta yana cewa Allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu a garin Azare a jihar Bauchi da Kwantagora a jihar Naja da kuma Kano. Duk waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon harin bom na ƙunar baƙin wake Allah ya gafarta musu, su kuma waɗanda suka jikkata Allah ba su lafiya. Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen zubar da jini a Najeriya amin. daga Malam Ango malamin makaranta da Sani mai lagge-lagge ya wuri. Alhaji umaru Fo'eva yana cewa mu dai fatanmu a kullum a Najeriya a samu zaman lafiya mai ɗorewa. Adam Adama wasiƙa sai yana cewa kaito wani abu sai ƙasa ta Najeriya a gaskiya sace shanun Fulani kusan dubu ɗaya da wasu ‘yan bindiga suka jihar Filato tabbas bai zo mana da mamaki ba ganin yadda matsalar rashin tsaro ta zamanto ruwan dare a ƙasar daga Adam Adam Gashuwa. Ta ƙarshe Naziru Abubakar ya rubuto ta yana cewa to shugabannin jami'ar APC sai ku cire son rai ku tsayar da ɗan takarar da talakawan Najeriya ke so domin tunkarar shugaba Jonathan a zaɓen 2015. Masu haro abin da ya sawa kenan cikin wasiƙu da kuka rubuta a cigaba da rubuta sannan hankali za mu karanta. tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC karfe goma da minti 26 da rabi ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya. rundunar sojan najeriya ta ce ta samu nasarar fatattakar 'yan yakin sa kan kungiyar boko haram daga garin chibok arewa maso gabashin najeriya inda a farkon wannan shekara aka sace fiye da 'yan mata ɗalibai 200 jiya asabar jami'an soja suka ce sojoji sun kwace garin daga hannun 'yan boko haram waɗanda suka mamaye garin a ranar alhamis a wannan shekara kungiyar boko haram ta mamaye wasu garuruwa a jihohin borno da adamawa da sunan za ta kafa daular musulmi shugabannin kasashe ashirin waɗanda tattalin arzikinsu ya fi bunƙasa sun gabatar da wani shirin inganta ko kuma bunƙasa yawan ayyukan yi da kayayyakin da kasashe suke sarrafawa zuwa fiye da dala tiriliyan biyu cikin shekaru biyar masu zuwa ta hanyar zuba jarurruka da ƙara hanyoyin gudanar da harkokin kasuwanci babu tsangwama haka kuma shirin ya alkawarin haɗa kai wajen ɗaukar matakai akan canjin yanayi da goyon bayan ƙoƙarin magance bullon annobar ebola a afirka ta yamma Wata mace 'yan majalisar wakilan kasar Afghanistan mai suna Shukriya Baraskai ta tsallaka rijiya da baya a wani harin ƙunar bakin wake na bom da ya kashe akalla mutane uku waɗanda ke wucewa da kuma raunan fiye da mutane goma ciki har da 'yar majalisar. 'Yan sanda sun ce Shukriya tana tafiya ne cikin jerin gwanon wasu motoci ta birnin Kabul a yau Lahadi lokacin da maharin ya tada nakiyoyin. hukumomi sun ce shukuriya ta ji ɗan rauni a harin ita wannan mace mai hankoran kare hakkin mata tana goyon bayan shugaba ashraf gani to a gaishe ki masu sauraro duka da kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can da asibahi da ikon allah za ku sake jimu da wasu shirye-shirye ciki har da shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed amma kuna iya ci gaba da kasancewa da mu a ko da yaushe sa'o'i hudu a filin dandalin VOA inda muke kawo muku labarai da dumi su da kuma waƙoƙi masu ɗan karin daɗi. Yanzu a madadin Jummai Ali wacce ta gabatar da wato labarai da kuma wato des wadda kula da gabatar da shirye mu da ma injiniya da ya rika masa a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.